الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتي من البركة يمتي الخميس شدا قوة رمضان شكرة تدبو da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a kamun nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana cewa shin ya halatta ga mace wacce take al'ada ta ɗau alkur'ani magana mafi karfi mafi rinjaye daga cikin maganganun abota ilimi shine bai halatta ga matar da take al'ada ta ɗauki alkur'ani ba na fata an fahimta Allah madaukakin sarki yana cewa la ya masuhu illa al sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amr bin Hazm yace Allah ya masanna al illa tahirun kada wani ya kuskure ya shafa al ko ya dau al sai wanda ke da tsarki to kaga wacce take cikin al'ada ba ta da tsarki da aka bi halatta ga mace ta dau alqur'ani alhali tana cikin rashin tsarki wato al'ada ba sannan kuma ya ce a tambayarsa ta biyu an ce ana ninninka lada a watan ramadan idan mutum ya aikata aikin lada ana ninka shi to shin idan yayi aikin sharri ma aikin laifi shi ma za a ninka shi musamman ma kuma akwai waɗanda a cikin yanar ramadan ba sa aikata ayyuka na shari sai in dare ya yi an sha ruwa to kuma sai ya je ya aikata aiki shari eh, babu shakka aikata aiki na laifi na sabo ko a ramadan ko a wajen ramadan haramun ne bai halatta mutum ya ba amma idan mutum ya yi a watan ramadan ya fi tsananin uku ba fiye da a wajen ramadan don haka kilan kai azumi ka yi ni da azumi baka aikata komai ba sai dare ya yi sai ka je ka aikata to wannan sai ya rusa aikin da ka yi da ranar din kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa so da tarin yawa zaka ga mutum yayi azumi amma kawai ya ji yunwa da ishi ne ba shi da ladan komai domin a cikin ainihin azumin sa ya zalunci wannan ya cuci wancan ya zagi wancan ya shiga haƙƙin wancan ya faɗi munanan maganganu to sai ya zama na sai a rushe masa ladan azumin nasa gaba ɗaya sannan azumi ɗin nan da kuke gani kar mutum ya yi tunanin kawai daga hudowar alfijiri zuwa faɗuwar rana shi kenan ya zama azumi hatta daren daren azumi ne ai da haka shi ma wani kaso ne na ibadan da haka duk wanda ya aikata wasu ayyuka na laifi to zai iya rasa ladan azumin sa da yi da rana Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai kuma akwai wanda ke fa yake barar addu'a akwai wata bukata ta sa Allah ya biya masa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ya sanya masa alkhairi ciki ya biya wa sauran musulmi bukatunsu mun tsaya a ƙarshen aya ta 257 a wannan sura mai albarka suratu ali eh, suratul baqara yau kuma za mu tashi insha Allah ta'ala a farkon aya ta 258 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي Allah maɗaukaki ya ce, Alamtara, ai ka gani, ilan lazi hajji Ibrahima zuwa ga wannan wanda ya jayayya da annabi Ibrahim, fi rabbihi dangane da samuwar Ubangijinsa. An atahu Allahul mulka domin ya ga Ubangiji ya bashi mulki, don haka ya jayayya da annabi Ibrahim. iz qala ibrahimu a lokacin da ibrahim yace da shi da kuma sauran al'ummarsa rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake rayarwa kuma yake matarwa qala sai yace ana uhyi wa umit ni ina rayarwa kuma ina matarwa qala ibrahimu annabi ibrahim yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al to ai ubangiji yakan zo da rana min al da ranar daga mafadarta wa buhi alladhi kafar sai aka kunyata wanda ya kafarta aka kure shi wallahu la yahdi alqawma adh ubangiji ta'ala dai baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai a cikin wannan aya mai girma ubangiji ta'ala yana bawa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin abin da ya faru da annabi ibrahim da irin wato muƙabala da ya ta faruwa tsakaninsa da waɗanda suke kafurai a zamaninsa Allah yakan kawo wannan ne saboda ya bawa annabinsa labarin abubuwa da ya ta faruwa domin shi ma ya sani cewa zai iya fuskantar kalubale daban-daban daga mutanen da suke ainihin ba musulmi ba wato kafirai Allah ya ce alamtara ai ka gani don lokacin da kaga harfin istifham ya zo sai kuma ainihin nafi da fi'ili ya biyo baya to imma an yufida taqrir wa imma an yufida tawkid wa imma an yufida al-i'jab duk sanda ka ga wato wannan siga ta hamza ta zo sai lam ta biyo bayan sai fi'lul madari ya biyo bayan lam to ana ba da labari ne ba wai tambaya ba bace da ake bukatar amsa fadin Allah maɗaukakin sarki alam in ka tashi fassara yadda lafazin ya zo alam tara shin baka gani ba ba a buƙatar a faɗin ubangiji shin baka gani ba ba a buƙatar ansar e na gani ko a'a ina fata an fahimta to duk tambayar da za ta zo da wannan siga wadda ba a buƙatar ansar e ko a'a in ta zo a wannan siga to tana ɗauke da ma'ana saɓanin tambayar da ta zo da ma'anar a ba da ansar e ko a'a don haka an kawo a sigar alantara tara shin baka gani ba saboda ya kasance ana son a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne wanda yake wannan labari ya tabbata hakikanin gaskiya da haka suke cewa wannan istifhami din istifhamun ne ya hamilu ma'ana tathbit wa tahqiq wato tambaya ce wato labari ne da ake tabbatarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da annabi Ibrahim amma sai aka zo da ita a sigar tambaya ba wai dan ana son ya da ansa ya ce eh ko a'a ba to wannan kuma ya fi isarwa gurin ba da ma'ana da kuma tabbatar da cewa hakika abin ya faru kuma kaga abu na ikon Allah da ya faru a cikin wannan abu da ya faru Allah ya ce alam tara shin baka gani ba duk lokacin da alam ya zo a cikin qur'ani ko a cikin hadisi to galibi zaka ga imma yayi ta'addi da kansa ko yayi ta'addi da wani abu in yi ta'addi yakan yi ta'addi da harful jarri kamar ka ce kamar yadda Allah ya kawo a nan alam tara sai ila rabbika ina fata an fahimta alamtara tara kaga tara yana daga cikin al'af'alul muta'addiya yana daga cikin ainihin ayyuka waɗanda in suka zo suna buƙatar maf'ulun bihi to kuma akwai wanda zai buƙaci maf'ulun bihi kai tsaye akwai wanda kuma zai buƙaci maf'ulun bihi da jar wal majrur to wanda ya buƙaci ainihin maf'ulun bihi da jar wa majrur galibi yakan zo ne saboda tabbatar da labari da kuma kore kishiyar haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace alam tara ila rabbika kaifa madazzilla kaga sai yace alam tara ila rabbika alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum uluf sai da aka kawo tara sai aka ce ila ina fata an fahimta wanda wannan uslubi ne na qur'ani galibi wasu daga cikin malaman tasiri suna ganin cewa duk lokacin da alam tara ya zo to dole dole kuma yayi ta'addi da ila kamar yadda ya zo anan to amma ba haka bane alam tara yakan zo yayi ta'addi da harfin jarri kamar yadda muka gani anan alam tara ila rabbik alam tara ila alladhi hajja ibrahim kuma yakan zo yayi ta'addi da kansa kawai kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alam tara yace kaifa fa'ala rabbuka kaga ila bai zo ba anan haka nan ma ainihin wannan ya tabbata a siga da uslubi ta yaren balarabi a harshen larabci yakan iya kawo lafazin alamtara sai ya yi ta'addi ba da ila ba kamar yadda mur'ul qais yake cewa ne kullama zurtu zainaban wajadtu biha tiban wa illam tatayyibi kaga yace ne bai ce alamtaraya ilayya ba sai yace ne ina fata an fahimta to kuma abin da ke sawa a kawo wannan usulubi saboda a tabbatar maka da faruwar abin da ake gaya maka din sannan alam tara kaga lafazin tara dama asalinsa tara ne wanda yake nufin gani to amma anan ba a nufin gani da ido ina fata an fahimta domin labarin da ake baiwa annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan na annabi ibrahim ba wai abu bane da zai gani da idansa ina fata an fahimta amma sai aka yi amfani da lafazin tara abin nufi dai baka gani ba shi baka yaƙini a zuciyarka da domin lafazin tara yana zuwa da ma'anar yaƙini ina fata an fahimta to don haka alam tara ila rabbika shin alam tara ila alladhi hajja ibrahim shin baka duba zuwa ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba ila alladhi akwai abin da aka goge a ayar ba a furta ba ba a kawo shi ba ta fuskar lafazi amma akwai shi ta fuskar ma'ana abin nufi alam tara ila ar-rajul alladhi hajja ibrahima ko kuma alam tara ila al-malik alladhi hajja ibrahima shin baka yi duba ba zuwa ga wannan sarki da ya jayayya da annabi ibrahim ila alladhi Hajji ibrahim shin baka yi duba ba zuwa ga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim wannan na nuna maka cewa a shari'ar musulunci shari'a ta yadda ta ba da dama ga mutumin da yake son kare gaskiya ya yi jayayya da wanda yake kare ƙarya ina fata an fahimta duk inda ka ga mutumin da yake kan bata yake kan bida'anci to kai da kake kan sunna kake kan gaskiya shari'a ta baka dama kai jayayya da shi domin ka ainihin bayyana gaskiya ka kuma ainihin rushe ƙaryarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajadiluhum billati hiya ahsan kai jayayya da su amma ta hanya mai kyau wannan kuma na nuna maka cewa in za ka yi jayayya da wanda yake kan bata wanda yake ba akan gaskiya ba to jayayyar za ka yi billati hiya ahsan na fata an fahimta gaskiyar da kake son karewa ita za ka lura da ita ba wai mai shi ba wadda nan ana samun kuskure daga wasu da yawa wanda in suka tashi kare sunna to sai su rika sukar masu bid'ar a mutuncinsu ko a 'ya'yansu ko a matansu wanda wannan kuskure ne bai zama aljidal billati hiya ahsan ba aljidal billati hiya ahsan batar da me shi yake kai wannan zaka ɗauko ka rusa in ka rusa shi kenan amma abin da ya shafi mutuncinsa abin da ya shafi iyalansa babu ruwanka da wannan domin musamman ma idan bid'ancinsa bai fitar da shi daga musulunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha ku haramun ne a gare ku musulmi ya ci mutuncin dan uwansa kamar hurumin ranar arafa don haka anan na nuna maka cewa ya halatta kai jayayya kai muƙabala da mutum ka zo ka faɗa ya faɗa ka faɗa ya faɗa kai ai zube ban ƙwarya na hujjoji da dalilai saboda ainihin ka bawa gaskiya ka ainihin fito da gaskiya saboda ka rusa ƙarya saboda ka fito da sunna ka rusa bid'a duka wannan ya halatta da kuma kowane irin nau'i na mutum wanda yake kan bata ba a ce cewa ai ba za mu kula wani ba ba za mu yi masa raddi ba ba za mu ce masa komai ba to in kai haka ka zama ash-shaytanul ahras shedan wanda yake kurman shedan da baya iya magana duk yadda mutum ya kai a bid'ancinsa kowane irin bid'anci ne kai da kake tsaye akan gaskiya to ya wajaba a gare ka ka fito ka bayyana gaskiyarka ka ai in har wanda ke kan bata yana tallata batarsa kuma yana kokarin ya kare batar to min babu aula wanda ke kan gaskiya shi zai fito ya kare gaskiya ya ainihin fito da gaskiya ya sanar da al'umma to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abin da ya faru da shi kenan ubangiji ta'ala ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim ai hakika kaga wannan wanda ya jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi game da samuwar ubangijinsa fi rabbihi akwai abin da aka goge shi ma a maganar a furuci na lafazin an goge wani abu amma ta fuskar ma'ana na nan wanda wannan shi ake malaman balaga ke ce masa alhazfu wal ijaz wato in aka tashi baka labari sai a wato goge wasu kalmomi a cikin furucin maganar amma ta fuskar ma'ana kuma suna nan wanda wannan uslubi ne na qur'ani uslubi ne kuma na ainihin yaren larabci da da shi aka saukar da alqur'ani din Allah madaukakin sarki ya kawo irin wannan yace nahnu naqussu alayka ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina alghafilin sai yace laqad kana fi yusufa ay laqad kana fi qissati yusufa to amma ba kawo lafazin qissa din ba sai aka ce fi yusufa kawai saboda a fito maka da balaga ta ƙur'ani da kuma taƙaita maka labari mai tsawo a cikin jimla wacce take ba mai tsawo ba jimla wacce take takaitacciya da haka anan laqad ila ladi hajji ibrahim fi rabbih ai ila ladi hajji ibrahim ko ka kaddara shi da fi rabbih fi wujudi rabbihi ko ka kaddara shi da fi wahadaniyati rabbihi shin ka baka gani ba zuwa ga wannan wanda ya jayayya da annabi Ibrahim game da samuwar ubangijin shi annabi Ibrahim ko kuma game da samuwar wato game da kadaituwar ubangijin annabi Ibrahim to amma ba a kawo lafazin kadaituwa din ba saboda alqur'ani ana magana ne da mutane masu hankali ana magana ne da mutane masu fahimtar abin da ake faɗi babu buƙatar sai an tsawaita jimlar alantara tara hajja ibrahim domin in zaka tsawaita jimlar ka fito da komai da komai ta fuskar ma'ana ka fito da lafazan sai ya zamana na laqad ra'aita ila ar-rajul hajja ibrahim fi wahdaniyati rabbih to kaga ai jimlar ma ko dadi ba ta yi ba to amma da ke wannan magana ce ta Allah ba magana ta dan adam ba sai aka kawo maka a wannan uslubi din alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih ai fi wahdaniyati rabbih to wannan uslubi ne na qur'ani kuma uslubi ne na harshen larabci shi yasa sha'iri imru al-qais dan ya tabbatar maka da samuwar wannan a yaren larabci da shi aka saukar da alqur'ani yake cewa wa baidatu khidrin la yuramu khiba'uha tamattatu min lahwin biha ghayra mu'jali yace wa baidatu khidrin ay wa rubba baidati khidrin amma sai ya goge lafazin rubba din sai aka kawo baidatu khidrin kawai to akwai irin wannan a uslubi na qur'ani haka ma wani sha'iri yake cewa تسد وتبدي عن أسيل وتتقي بنظرة من وحش وجرة مدفل تصد وتبدي عن أسيل أي عن وجه أسيل أما ba وجه تنبا kawo لفظا أسيل duka wannan na fito maka da ainihin balaga da ke cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce shin baka duba ba zuwa ga ainihin wanda ya jayayya da annabi Ibrahim dangane da samuwar ubangijinsa dan me ya jayayya da annabi Ibrahim an atahu Allahul mulka domin ya ga ubangiji ta'ala ya ba shi mulki ma'abota ilimin tasiri suka ce shi wannan mutum da ya yi jayayya da annabi ibrahim shine namarud wato wanda yake shine sarki a zamanin annabi ibrahim an ba shi mulki yana da girman mulki kamar yadda aka bawa ainihin annabawa kamar annabi suleiman da, da, da, kuma da kuma zulkarnain kamar yadda allah ya ba su girman mulki to shi ma haka allah ya ba shi girman wannan mulki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yake cewa a cikin muminai mutum biyu aka ba su mulki mai girma haka ma a cikin kafirai a cikin kafirai da namarud amma wannan hadisi yana da illa daga cikinsa a cikin wayanda suke ba musulmi ba da namarud da kuma ainihin karun a cikin wayanda suke musulmi da annabi sulaiman da kuma zulkarnai ina fata an fahimta to shi allah ya ba shi mulki karfin mulki da yake da karfin mulki a wannan lokaci din to wannan mulki da allah maɗaukakin sarki ya ba shi to sai ya rudu da shi wanda wannan na nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yakan yi wa ɗan adam baiwa in ma wannan baiwar ta zamo hanyar halakarsa ko kuma ta zamo hanyar rabautarsa Allah yakan yi wa mutum baiwa ko na ilimi sai ka ga wannan baiwa ta ilimi din sai ta zamo dalili na shiga aljannarsa ko kuma baiwa na ilimi sai ta zamo dalili na halakarsa idan bai aiki da abin da Allah ya ilmantar da shi ba ko kuma Allah ya ba mutum dukiya sai amfani da wannan dukiyar ta hanyar alkhairi ta hanyar ciyar da miskinai ta hanyar taimakon addini ta hanyar taimakawa mabukata da yalwata musu to sai kaga ya zama sababi na shigarsa aljanna ko kuma a ainihin yalwata masa a bashi dukiya sai amfani da dukiyar gurin saban Allah ya gina gidajen giya ya gina gidajen karuwai ya ta aikata ayyukan alfasha da su to sai ya zama na wannan baiwa ta dukiya da aka yi masa ya zamo sababi kuma na halakarsa to shi ma wannan haka an atahu Allahul mulka dan ya ga ubangiji ta'ala ya ba shi mulki wannan na tabbatar maka da cewa babu mai bada mulki sai Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha kadai ubangiji ta'ala shine wanda yake bada mulki kuma ya karbe zai ba wanda ya ga dama ya karbe daga gurin wanda yake ya ga dama kuma ya tabbatar wa kansa kadai tuwar mulki a hannunsa shi kadai da yace lahul mulku wa lahul hamdu ya gabatar da lahu sannan ya kawo almulk domin ya tabbatar maka da mulki mallakarsa ne shi kadai yake ba wayarwa babu wani boka ko wani malami ko mai ba da sa'a ko wani abu da yake ba da mulki idan ka ga ka samu mulki to Allah madaukakin sarki shi ya baka illa iyaka kai sababi da ka bi gurin samun mulki ya zama hanya mai kyau ko kuma mummunan hanya galibi abinda waɗanda suke neman mulki ta ainihin hanyoyi da suke na saban Allah suna ganin cewa aikin shirka da suka je suka yi wannan shi ya ba su dama suka samu mulki ko kaɗan ba haka ba ne dama tun fil azal Allah ya ƙaddari za ka yi wannan mulkin to illa iyaka ya rage gurin isa ga wannan mulkin ko ka bi hanya mai kyau ko ka bi mummunar hanya amma dai an riga an ƙaddara zai samu wannan mulki to wanda ya je bi mummunar hanya sai ya tunanin ai wannan hanyar da ya bi ita ta sa ya samu mulkin to kaga ta nan kuma shaidan ya yaudari mutum kenan to ana atahu Allahul mulka domin ya ga ubangiji ya bashi mulki dan haka yake jayayya da annabi Ibrahim a yaushe iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit a lokacin da annabi Ibrahim yace ubangiji na alladhi yuhyi wa yumit shine wanda yake rayarwa kuma yake matarwa kaga rabbi alladhi yuhyi wa yumit fi'lul mudari idan yazo a cikin ainihin al jumlatu thabita jumla wacce ake tabbatar da wani abu ya dullu alal umum duk sanda fi'ilul mudari ya zo a cikin jimla da ake tabbatar da wani fi'ili ko wani aiki na nufin duk dangi na abin da ake faɗa a cikin fi'il ɗin ubangiji kaɗai ke yansa rabbi allazi yuhyi ubangiji na shi yake rayarwa wannan ya kunshi rayar da yan adam ya ya ya kunshi rayar da aljani ya kunshi rayar da dabbobi ya kunshi rayar da tsirrai ya kunshi rayar da duk wani abu da ke ban ƙasa ko mai rai ko mara rai sandararre da wanda ba sandararre ba gaba ɗaya ubangiji shi yake rayar da su kuma shi yake matar da su to kaga anan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana tabbatar da gaskiya na cewa ubangiji shi ya kaɗaita da rayarwa da kuma matarwa to kuma in the other side ta ɗaya ɓangaren kuma akwai wanda yake inkarin cewa annabi yake inkarin cewa ubangiji ta'ala ba shi yake ainihin rayarwa ko kuma ya matar ba to da annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shi yake rayarwa wa yumit kuma yake matarwa wannan zaka tabbatar da haka a sauran ayoyi da ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa shi yake matarwa kuma shi yake ainihin rayarwa to anan faɗin annabi ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shi yake rayarwa shi yake matarwa akan wannan aka aiko annabi ibrahim ya kiraye mutane to sai ya zama na da aka bashi girman mulki shi kuma ta bangaren sa yana inkarin haka qala sai yace ana uhyi wa umit ni ina rayarwa kuma ina matarwa ka dubi yadda jumlar ta zo jumlar ta zo da ana uhyi wa umit ba a kawo ainihin harfu ataf tsakanin abinda annabi ibrahim ya faɗa da abinda shi lamarud ya faɗa ba domin a yadda siyaki yake da annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit kaga labari ake baka game da abinda annabi ibrahim ya faɗa to da asikar sai a ce faqala ana uhyi wa umit shi kuma wanda yake inkarin haka din sai ya ce ni nake matarwa kuma nake rayarwa to amma ba a kawo fa wanda yake atifun baina jumla da wallahi lahiqa ba ba kawo fa'un wanda ke kulla maganar da annabi ibrahim ya faɗa da kuma maganar da shi wannan yake faɗa na martani ga annabi ibrahim ba dalili na haka shine dan a fahimtar da kai cewa shi a faɗinsa ana uhyi wa umit yana inkarin cewa Allah shine mai matarwa mai rayarwa din Fati yana nufin shi shi yake matarwa yake rayarwa ba Allah ba ina fata an fahimta domin da an kawo fa'un ɗin kai tsaye aka ce faƙala ana uhi wa umit ko waƙala ana uhi wa umit to da sai ya ɗo ma'anar shi bai yi inkarin Allah yana rayarwa yana matarwa ba amma kuma yana ikirarin shi ma yana rayarwa shi ma yana matarwa ina fata an fahimta to kaga akwai bambanci tsakanin abubuwan guda biyu yayi inkarin Allah shi ke rayarwa ya kuma ainihin matar ya kuma yi iddi'a'i ya ikirarin shi da kansa shine mai rayuwa mai matarwa da kuma a ce ya yi ainihin da yi inkarin Allah na rayarwa yana matarwa ba amma kuma yana ikirarin shi ma yana yin abin da Allah ke yi kaga akwai bambanci tsakani to don haka anan yana inkarin cewa ubangiji shi yake matarwa shi yake rayarwa to anan zaka fahimci wani abu guda ɗaya duk lokacin da kai kake son ka tabbatar da gaskiya sai kuma daga ɗaya ɓangaren akwai wanda yake so ya kore wannan gaskiya ɗin ina fata an fahimta to kai ƙoƙari kai ka fara magana ba shi ba ina fata an fahimta kai ƙoƙari kai ka fara magana ba shi ba in kai ka fara magana ina fata an fahimta in kai ka fara magana zai nemi ya rusa wannan maganar da ka kawo a cikin maganar da zai rusa wadda ka kawo a nan ne za ka samu inda za ka karya shi amma in ka bari shi ya fara in ka bari shi ya fara to a cikin maganganun da zai yi ta kawowa zai raba maka hankali in ya raba in ya raba maka hankali to zaka kasa gane da wanne zaka fara in ka kasa farawa kuma to ya samu wata babbar kofa sai ya jefa maka tsoro a zuciyarka amma kai in ka fara da farko sai ka fara ka ce ai kaza ne to zai ce dan me kace kaza ka ce ni dai kaza nace shi da yake inkari to yazo da dalilan da za su rusa in ya zo da dalilan da za su rusa to daga nan sai ka rika ɗaukan dalilansa ɗaya bayan ɗaya shi yasa annabi ibrahim ya fara masa haka yace ana rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shi yake matarwa shi yake rayarwa qala sai yace ana uhyi wa yumit wa umit ni ne mai matarwa ni ne mai rayarwa to kaga anan annabi ibrahim ya riga ya riga ya bawa annabi ibrahim ajandarsa ina fata an fahimta ajandar da ya riga ya bawa annabi ibrahim shine yanzu ya yayi ikirarin da annabi Ibrahim ya tabbatar a wakaran kansa to sai annabi Ibrahim ya kalli wannan martani da ya yi masa ya duba idan ka dubi faɗinsa ana uhiyi wa umit ni ne mai matarwa ni ne mai rayarwa yanzu shi ya tabbatar wa kansa ko annabi ibrahim kuma yana tabbatar wa ubangijinsa rayarwa da kuma matarwa to tunda annabi ibrahim shi ya ɗauko maganar shi kuma wannan ya biyo da maganar to anan annabi ibrahim an buɗe masa ƙofa imma ya ci gaba da magana akan wannan maudu'i ɗin imma kuma ya riga ya gano iya inda tsayuwarsa take to sai ya karkace kuma ta wannan bangare ɗin sai ya shigo masa ta wani babi wannan shine ainihin asabru fil jadal ka iya sanin hujjojin wanda kake wa raddi in baka san hujjojin wanda kake wa raddi da iya matakin tunaninsa ba to sai ga wanda yake da wanda yake akan bata sai ya fito ta surar yayi nasara akan wanda ke kan gaskiya ina fata an fahimta to da yace da yace ana uhi wa umit kaga rayarwa da matarwa wani abu ne wanda yake ma'anawi lahisi ina fata an fahimta aikin rayarwa da aikin matarwa wani abu ne da ake ganin sa da ido ba a ganin sa da ido kai dai yadda ka ga dan adam yana aikace sa yana cin abinci yana sha yana ya je ya kai ya kawo da sauransu yana harkokinsa da hada-hadansa wannan ba ita ce rayuwa ba yana numfashi yana cin abinci yana komai gudanar da haka din wani abu ne da yake ma'anawi ba ka ganin sa ina fata an fahimta don haka rayarwa abu ne da yake ma'anawi laisa hissi to da yayi ikirarin cewa shi ma yana matarwa yana rayarwa to kaga yanzu anan annabi ibrahim in ya nemi ya kawo hujja ko ya kawo dalili wannan hujjar da zai kawo ko dalili da zai kawo hujja ce ta sauraro ba ina fata an fahimta hujja ce da ba za ta gamsar da masu sauraro ba domin da annabi ibrahim ya riga ya tabbatar wa kansa cewa ubangijinsa dai shine mai rayarwa shine mai matarwa wancan yake cewa a'a shine mai rayarwa shine mai matarwa a rayarwa da matarwa ba ka da wani wato kwakwaran misali da za ka buga masu sauraro da mabiya su fahimta ina fata an fahimta to annabi ibrahim a mukabalarsa da lamaru yana duba ne da mabiya ba da shi wanda ake muƙabala da shi ba wanda wannan dukkan wanda zai yi muƙabala da wanda yake dan bid'a ko kuma wanda ke kan bata kada kai duba da shi wanda kake muƙabala da shi kai duba da mabiyansa domin shi wanda yake kokarin kare abin ba lalle ne in ka kure shi ya yadda ina fata an fahimta amma mabiya fa mabiya a ka da hujjoji da kake kawa da dalilai da kake kawa za su gane gaskiya sai su bi gaskiya shi kadai dan ya gane ya bi gaskiya wannan ba shi bane damuwa abin da dai ake bukata shine mabiyan nasa akan bata su gane gaskiya su su dawo in suka dawo shi ma dole ya dawo ina fata an fahimta to annabi ibrahim da lura da cewa tunda wannan ya ce cewa ana uhi wa umit ni ma ina rayuwa ina matarwa to kaga babu wata kofa babu wata kofa da annabi ibrahim zai fito masa da ita ya ce to ka rayar mu gani ko ka matar mu gani tare da cewa akwai wata ainihin hadisai waɗanda suke isra'iliyat ne ba za ka tabbatar da su ba kuma ba za ka kore su ba da annabi ibrahim da ya ce wa annabi ibrahim ni ma ina matarwa ina rayarwa annabi ibrahim ya ce to ka matar ka rayar mu gani sai ya aika aka je kurkuku aka fito da fursunoni guda biyu sai ya kashe ɗaya ya ce kaga na kashe wannan sannan sai ya ce wa ɗayan je ka ya ce kaga na rayar da wannan to kaga wannan har yanzu ba hujja ba ce gamsarsa ina fata an fahimta wannan hujjar har yanzu bata gamsar ba to annabi ibrahim ya riga ya san cewa a da'awarsa ta shi ma mai rayarwa ne mai matarwa ne bai isa ya kawo hujja wanda zai gamsar da annabi ibrahim kuma ya gamsar da masu sauraro ba to sai annabi ibrahim ya kauce wa wannan topic da suke kai sai ya je ga wanda ya fi shi sauki amma kuma a zahiri ya fi wahala ina fata an fahimta to sai annabi ibrahim ya ce fa inna allah ya'ti bishams fa inna allah ya'ti bishams kaga annabi ibrahim bai ce ƙarya kake ba ina fata an fahimta bai ce ƙarya kake ba bai masa musu ba bai ce komai ba sai ya ce fa inna Allah kuma lalle Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi yakan zo da rana daga mahudarta fa'ati biha min al-maghribi kaga sai ya manta kaman babu wancan topic din ina fata an fahimta to hikimar haka shine rayar da ɗan adam da matar da ɗan adam da kuma gudanar da rana daga gabas zuwa yamma ko daga yamma zuwa zuwa zuwa zuwa gabas wanne ne ya fi fita a zahiri da in aka nuna maka za ka fi gamsuwa da hujjar ga fitowa da rana na fata an fahimta saboda shi ɗan adam yakan rayu lokaci mai tsawo sannan ya mutu na fata an fahimta to abin da sai an ɗau lokaci mai tsawo sannan a tabbatar da hujjarsa ga wannan ba zai gamsar a lokacin da ake son a bayyana gaskiya ba to amma hudowar rana da faɗuwarta wannan shi ya fi kusa da haka sai annabi ibrahim ya taso daga wannan sai ya dawo ga wanda yake shi ya fi kusa kuma shi ne wanda mabiya za su gani su gamsu a lokacin da nace maka wane ya rayar da wani da lokacin da nace wane ya hudo min da rana ta gabas ko ta yamma wanne kake tunanin za ka fi marmarin ka ga an aikata maka shi domin ka ga abin mamaki na fitowa da rana ina fata an fahimta to kuma wannan shi ne abin da zai gagari ainihin shi shi shi shi na maros domin in yana jin ya matar da wannan ya rayar da wannan to wannan wani abu ne wanda hujjarta bata fito fili ba na fata an fahimta to abin da za ka ƙara fahimta a cikin wannan shine tun lokacin da ka zo kake muƙabala da wanda yake kara ƙarya da kai da kake ƙara gaskiya idan ka zo ka riƙa lura da hujjar da za ta fito fili a masu sauraro ko da shi hujjar ba ta fito masa fili ba ina fata an fahimta sannan akwai sanda in ka zo kana ba da dalilai ka riƙa lura da yaya yake fahimtar dalilanka akwai wanda za ka ga kana muƙabala da shi shi bai ma yadda da hujjoji da kake ba kamar ɗan shi'a ɗan shi'a da hadisi da za ka kawo masa zai ce shi dama bai yadda da hadisi ba ina fata an fahimta to kaga baka da hujja da za ka karya shi tunda bai yadda da dalilinka ba don haka ko ka kafa hujja da wannan dalilin ba zai karɓa ba to sai ka yi amfani da tunani kuma a wannan lokaci shi yasa imamu ahmad allah ya ƙara masa yadda yan shi'a suka suka ta suka ta takalar malaman sunna suka ta takalar malaman sunna malaman sunna ko kala ba su ce ba suka ce in kun kisa ku zo a fito na fito mai zubar ban kwarya na hujjoji da dalilai imam ahmad bin hanbal ya yi magana da sauran malaman sunna suka ce kai ku rabu da su waɗanda suke ba musulmi ba masu zagin sahabbai masu zagin kaza me za mu da su suka dai matsa suka matsa to sai suka fara rudar da jahilai to ai gashi mun kira su a fito ai muƙabala sun kasa ai dama ba su da gaskiya ne ai kaza ne ai kaza ne sai Imam Ahmad bin Hanbal dama ya saba yace to wallahi shi zai zo daukacin malaman Shi'a yan Shi'a daukacin su da ke Basra suka fito kwansu da kwarkwatan su da su suka fito za a yi muƙabala Imam Ahmad bin Hanbal shi kadai ya fito dan ka gane cewa ita gaskiya ba a mata taron dangi mutum ɗayan aka aika zai isar da aiki daka imam ahmad bin hanbal ya riga ya san mutanen nan in ya kawo masa hadisai ila abu huraira kila anas bin malik ila wasu daga cikin sahabbai su suka rawaito hadisan to shi dama shi wannan asali yana zagin waɗanda zaka ce sun rawaito din to kaga ba zai karɓi hujjar ka ba to sai imam ahmad bin hanbal ya yi amfani da tunani da hankali domin haka ake wa duk wanda bai yarda da hujjojinka ba imam ahmad bin hanbal fitowarsa daga gida sai ya tuba takalmansa ya kakkabe ya kakkabe sai ya sa a hammatarsa daga nesa ya taho daga gidansa har zuwa inda za a yi muƙabala ba takalmi kaga wani usulubi ne na hankali wanda ya saba tafiya a takalmansa da komai kuma za a yi mukabala da shi sai ga shi ya fito da takalma a hammata a rike yana wata tafiya ta yadda dai dole za a ce wai me ke faruwa ne ina fata an fahimta to zuwan imamu ahmad bin hambal ke da wuya sai suka ce ya muka ganka haka sai yace kamar yaya suka ce ga ka ka taho ba takalmi kuma ka zanya takalman ka a hammata sai yace eh na sanya takalma na a hammata na taho a haka ne saboda na ji cewa a sanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake a raye haka yan shi'a suke tafiya suke yawo sai su sanya takalman su a ƙarƙashin hammatan su sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka ce to ai zamanin annabi babu yan shi'a na fata an fahimta to kaga an gama mukabala yace babu dan shi'a zamanin annabi suka ce kware kuwa dan haka kai ma ka zo da wata bid'a sai yace to me zan yi da abin da babu shi a zamanin annabi kaga sai ya rusa su ya karya su to kaga wannan wanda shi bai yadda da dalilanka da hujjojinka ba kenan dan haka in za ka yi mukabala da wanda yake dan bid'a na farko wani zai ce in ka kawo mai sahih bukhari tattakewa zai yi na ji wani dan shi'a na cewa in ka bashi sahih bukhari zai shimfiɗa hanyar hanyar ban sa in ya shiga ya tattaka in zai fito ya tattaka to kaga wannan in ka kawo mai hadisi zai yadda to sai kai amfani da hankali da tunani ina fata an fahimta wani in ka kawo masa hadisi zai ce ai wani dan nan hadisin bai inganta ba to duk sai ka zubda wannan ita gaskiya ko ba a kawo aya ko ba a kawo hadisi ba tunani ma yana tabbatar da ita ina fata an fahimta to anan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lura da cewa na Maruzi ya ce shi ma yana matarwa yana rayarwa to bari a kauce yanzu babu buƙatar annabi ibrahim ya jawo ayoyi ya jawo hadisai ya kawo wane ne domin na maruzu ba zai yarda da ayar da annabi ibrahim zai kawo ba bai yarda da ubangijin da ya aiko annabi ibrahim ba bare ya kawo masa ayoyinsa na fata an fahimta to sai annabi ibrahim ya kauce wannan za a yi kuma amfani da tunani da hankali abin da baya bukatar sai an ce qala Allahu sai an ce kala rasulullah babu bukatan wannan sai yace to fa inna allah ya'ti bishamsi min al-mashriq ila al-maghrib shi ubangiji yakan zo da rana ya kudo da ita daga mahudarta ta fadi ta gabas ta yamma fa'ati biha min al-mashriq min al-maghrib ka zo da ita ranar kaga bai fice ka zo da naka ba ina fata an fahimta domin dama ba zai iya zuwa da nasa ba tunda dai wannan shi yake ƙara nuna maka cewa yana ikirarin matarwa da rayarwa shi yake yi ba Allah ba to tunda ubangiji annabi ibrahim ya ce ubangiji na shi ke tahowa da rana daga mahudanta zuwa mafadarta ita wannan ranar da ubangiji na ke tahowa da ita daga mahuda zuwa mafadar ka dawo da ita daga mafada zuwa mahuda to kaga anan masu sauraro ya za su yi za a sa ido ko to akwai ansa da za a bayar game da wannan kaga babu zagi babu daga murya babu komai za ka ƙara fahimtar shuru da annabi ibrahim alaihi salatu salam ya yi masa game da cewa yana matarwa yana rayarwa kawai ya kauce ya yanko maganar fitowa da rana na nuna maka cewa kar ka yadda duk sanda za ka yi muƙabala da ɗan bid'a shi ya baka ajanda kai dai ka bashi ajanda ina fata an fahimta kar ka yadda kuna cikin magana ya yanke ya je wani topic domin haka ɗabi'arsu take a ɗabi'arsu in kuna magana akan topic sai ga za ka ƙure shi to zai lalubi wani reshe na wannan topic ɗin sai ya rabu ta ciki in ka bi shi to zai ta janka in ka bi shi sai ya ta janka in ka bi shi sai ya ta janka sai a tashi ba a fahimci gaskiya ba amma in ka in ka zo ya ga za ka ƙure shi a wannan matsalar sai kamar zai wuce zai tsere ka jawo shi kai kamar baka ji shi ba za ka ga a cikin bayanan da kake zai yi ƙoƙarin ya taɓa wani abu da ka faɗa ina fata an fahimta in ya taɓa wannan abin da ya faɗa kai ba kaman baka ji shi ba ka ci gaba dai da abin da shi akai kake ina fata an fahimta in ka yarda ka bi abin da ya sako ka a ciki cikin abin da ka faɗa to za ku fita daga wannan topic din in kuka fita daga wannan topic din kuma za ku je ku yi tabulayi a wani topic na daban to sai a tashi kuma ba a fahimci gaskiya a gurin ba sannan kuma in ka ga ya riga ya baka iya matattaran tunaninsa a cikin bayanansa to in ka gane cewa zai yadda da hujjojinka da dalilanka sai ka yanko masa su in ka ga ba zai yadda da hujjojinka da dalilanka ba da dalilanka ba to sai ka yi gefe da wannan sai ka fito da mas'ala wacce take kusa da wannan ko da shi ba zai fahimce ta ba masu sauraro su fahimta galibi wani lokaci gurin muƙabala sai ka ga wanda ke da gaskiya yana son ya haƙiƙance har sai abokin muƙabalansa ya fahimci abin da yake nufi to in za ka yi kokari sai abokin muƙabalanka ya fahimci abin da kake nufi to su mutane da suke gefe ba za su fahimce ku ba to in za ka yi bayanai ka yi bayanai ta yadda su ka riƙa yi kamar da su kake ina fata an fahimta domin a ɗabi'ar mai kare ƙarya ko da ya gane gaskiya baya bi ko da ya gane gaskiya baya bi sau nawa ake muƙabala da waɗanda suke yan bid'a kuma a ƙure su sun daina bid'ancin su sun daina kira zuwa ga bid'ancin su to dama su ba za su daina ba amma an mabiyansu suka bar su su kaɗai fa shi kenan ina fata an fahimta don haka a muƙabala ka kusanto da ajandar ka na biyu a cikin duk abin da kake yi gamsar da mabiyansu ba wai shi wanda kuke yi din ba domin shi dama son zuciya da girman kai wannan za su hana shi ya bi gaskiya ko da ya fahimce ta ina fata an fahimta to annabi ibrahim ya ce ana abin nan ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi to ai ubangiji yakan zo da rana min al-mashriqi daga mahudata fa'ti biha min al-maghribi kai ka zo da ita daga gabas daga yamma ka zo daga da ita daga mafadarta to ta ina zai fara ka ga shi da ta inda zai fara to kaga wannan shine ainihin al al qati'a hujjar da in ka kawo sai dai ka rufe baki kaga babu bukatar a bashi lokaci ya je ya kara bincike ina fata an fahimta domin wannan shi ne karka yadda kuma a matsalar da za ka kawo mutum ya ce zai zurfafa bincike a ce ba a gama ba a yi ta ta kare a lokacin ina fata an fahimta duk abin da mutum zai zo maka da shi na kare na ka saurari dalilansa galibi fa dalilan wanda ke kare ƙarya galibi dalilansu da hankali ma ana iya rusa su ba sai ka kawo aya ba ba sai ka kawo hadisi ba a hankali da basira za ka iya rushe su gaba daya Allah madaukakin sarki ya samu dace shi yasa an yi wani malami a India wanda ya gagari malaman sunna a wancan zamani ya gagari malaman sunna malamin hadisi ne ya san ilimin hadisi sosai kai hatta su malam albani Muhammad Nasiruddin al-Albani sun rasa yanda za su yi da shi da ka kawo hujjoji da ka kawo dalilai sai ya rusa ya rusa ya rusa kuma ya zauna gashi nan dam to malaman sunna a wannan lokacin da saudiya da suriya da yaman da wane ne gaba ɗaya duk mutumin nan ya gagari mutane to allah sai ya ilhama ɗaya daga cikin malaman ƙasar yaman ya gane cewa wannan mutumin fa ba da hujjoji da dalilai za a yi masa raddi ba domin bai yarda da su ba tunani na hankali kawai a kalma ɗaya sai ya rusa shi shikenan ba a sake jin ɗoriyansa a ban ƙasa ba to duk lokacin da mutum zai zo ya yi ƙoƙarin wato rushe abin da kake kai na gaskiya ka auna shi da kuma hujjojinka shin ya yadda da hujjojinka zai yi imani da hujjojinka ko ba zai yi da su ba idan dama bai yi imani da hujjojinka ba aqidarka da tashi daban-daban ne bai yi imani akwai hadisi ba to kaga babu bukatan ka kawo masa hujja da hadisi ina fata an fahimta bai yi imani cewa akwai waɗanda suke fassara qur'ani cikin sahabbai da malamai ba dan haka babu bukatar ka ce masa ibn taymiya ya ce kaza dan in ka ce masa ibn taymiya zai ce shi bai san ibn taymiya ba to kaga guzurinka na maganganun malamai ba za su yi amfani a gurin ba guzurinka na hadisai ba za su yi amfani a gurin ba to kawai tunaninka za ka yi amfani da shi wanda wannan kuma in dai akan gaskiya kake wannan tunanin Allah baya hana duk wanda yake kan gaskiya da wannan tunanin sai kaga ka rusa ne shi to haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi masa yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi to ai ubangiji yakan zo da rana daga mahudarta zuwa mafadarta rayuwar ɗan adam da rayuwar rana wacce ce tafi wahala rayuwar ɗan adam ina fata an fahimta wacce ce tafi nauyi rayuwar ɗan adam to tun da dai haka ne shi yana ikirarin wancan bari a zo a sauko da shi zuwa ga mas'alar da ita tafi sauki amma kuma tana da wahalar fito da hujjarta sai ya ce to ka ainihin zo da rana kaga ba zai iya rayar da rana ba kenan hujjar da kowa a wannan guri zai gani kuma ya gamsu to Allah madaukakin sarki ya fa buhita allazi kafar sai aka ainihin ƙaryata shi aka aka ainihin kunyatar da shi aka katse harshen sa ya kasa cewa komai Allah yace wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin shi ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai mutane da suka zalunci kawo kansu sai Allah ya ci gaba da cewa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش بها قال نعم. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننظر فكلتموها ثم لكتموها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء Allah maɗaukaki yana ci gaba da bayyana ƙudurarsa na cewa ne mai matarwa shine mai rayarwa ɗin sai ya ce aukan lazi marra ala ƙaryatin to ko kuma baka yi duba bane ai ka gani zuwa ga wannan wanda ya wuce a wata alƙarya wa hiya hawiyatun ala urushiha wannan alƙaryar ta riga ta zubo gine-ginenta sun riga sun zubo ƙasanta qala yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha yace wannan kasar kuma da mutanen da suka rayu anan ta yaya ubangiji zai rayar ta ita fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha ubangiji ta'ala sai ya matar da shi na tsawon shekaru 100 sannan sai ya tashe shi qala kam labis ubangiji yace masa to kwana nawa kai anan awanni nawa ka dau kana nan qala sai yace labistu yawman aw ba'da yawm ilan yini dai ne anan ko kuma wani sashi na yini ɗaya din qala bal labista mi'ata amin ubangiji yace masa to ai shekaru dari kai anan fanzur ila ta'amika wa sharabi ka duba abincinka da ruwan shanka lam yatasanna bai lalace ba wanzur ila himarika ka kuma kalli wannan jaki naka wali na ka ayatan linnas domin mu sanya ka zamo aya abin wa'azantuwa ga mutane nan gaba wanzur ila izami ka dubi kasusuwan wannan jakin kaifa nushizuha yaya za mu rika daddaura ta akan yan uwanta thumma naksuha lahman musutirta ta da nama ta bayyana lahu lokacin da haka ya bayyana gare shi qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yace haƙiƙa na tabbata na yi yakinin cewa ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai faɗin Allah maɗaukakin sarki aukan ladhi marra ala qaryatin abin nufi alam ila alladhi marra ala qaryatin domin auɗin nan ya atifu ma baina ma ya ya atifu baina sabiqi wal lahiqi wato auɗin nan yana ƙulla lafazin alantara da ya gabata da wannan aya yanzu da ake shiga cikin ta shin ai kayi duba zuwa ga wannan alladhi marra ala qaryatin da ya wuce a wata alƙarya. lafazin marra fi'ili ne wanda yake madi galibi yana ta'addi ko da ala ko kuma ya ta'addi da ba harful jarri Allah madaukakin sarki yace wa innakum latamurruna alaihim musbihin kaga yace tamurruna sai yace ne alaihim alai biyo baya ina fata an fahimta to lafazin ala anan fi'ilin marra yayi ta'addi ne da ala wanda yakan zo kuma yayi ta'addi da ba na harful jarri kamar ka ce marartu bi muhammadin ina fata an fahimta to duk lokacin da kaga marartu marra ala in ya zama na ana nufin wani gari ne ko wani guri idan ya zamo ana nufin almakan to za ka yi zai yi ta'addi ne da ala idan kuma ana nufin ainihin al'ayin wato wani abu ne wanda yake na musamman ko mutum to zai yi ta'addi da ba wato harfin jarri na ba za ka ce marartu bi muhammadin marartu bil imam marartu bil baqara marartu bil abana eh, marartu bil rajul amma idan ya zamana ana so a yi maka ishara ne zuwa ga guri to sai ya ta'addi da me da ala kamar yadda Allah ya ce au kallazi marra sai ya ce ala qaryatin ko kuma ka duba mana zuwa ga wannan wanda ya wuce a wata alƙarya a lafazin ƙarya galibi mutane sukan fassara ta da ƙauye to amma alhali ba haka bane alƙarya ana nufin birni Allah madaukakin sarki yana cewa ba ma aiko da manzanni illa min ahli alqura alqura kuma jam'i ne na ƙarya alƙaryatu kuma ana nufin babban birni ina fata an fahimta amma wasu sukan fassara da alƙaryatu suna nufin su fassara da wata alƙarya wato wani wani ƙauye babu shakka lafazin alƙarya baya nufin ƙauye ƙauye sai dai a ce albadiya ko kuma a ce arrif amma idan aka abin nan amma idan birni ne to nan ake cewa alƙarya shi yasa aka cewa garin maka ummul qura saboda ita ce uwar birane gaba daya da haka Allah madaukakin sarki yace aukan ladhi marra ala qaryati ko kuma yi duba mana zuwa ga wannan wanda ya wuce a wata alƙarya a wani birni wa hiya hawiyat khawiyatun ala urushiha alhali gine-ginen wannan garin sun riga sun ruso a ƙasa sun ruso daga sama duk sun zube qala sai ya ce shi wannan annabin wasu suka ce uzairu alaihi salatu wassalam wannan mutumin ya ce an na yuhi hadihi Allah ba'da mautiha wannan gari da yanzu gashi gine-gine benaye da sauransu duk sun rushe mazauna garin gaba ɗaya duk sun mutu babu komai ciki sai dai ka zo ka da tukwanensa a kirkife garin ma da suke ainihin dabbobi ne da miyagun dabbobin daji suke rayuwa a wurin kamar ba a taɓa al'umma a gurin ba yake ta mamaki yace anna yuhyi hadihi Allah ba'da mautiha wannan anna din nan istifham tambaya ce wacce take ta'ajjubiyya wato abin mamaki ya bashi yayi tambaya ba wai dan a ce masa gobe ko jibi ba na fata an fahimta ta yaya ubangiji zai rayar da wannan gurin wato yana mamakin ikon Allah a ce gari kaman wannan babban gari da benaye da sauransu da kasuwanninsu da ma'aikatunsu da komai da komai a ce gashi duk gidajensu sun rushe kaman ba a yi su ba duk sun mace in ban da sha'ani na ubangiji wannan ta yaya ubangiji zai rayar da mutanen da suke anan to saboda ubangiji ya nuna masa yanda yake mata yake rayar da matattu fa amatahu Allahu mi'ata amin sai ubangiji ta'ala ya matar da shi tsawon shekaru 100 shekaru 100 fa jama'a aka matar da shi yana kwance a wannan guri wannan ke nuna maka ikon Allah yanzu wanda ke wannan jama'a bai cancanci mu ji tsoron sa ba wanda ke wannan bai cancanci ka keɓanta kana bauta masa don neman yardansa ba wanda ke wannan bai cancanci ka guji azabarsa ba ka guji abin da ya haramta fa hullahu a ta amin ubangiji ya matar da shi tsawon shekaru ɗari kai fa kasan shekaru ɗari na wancan lokacin ba irin shekaru ɗari na yanzu bane saboda kiyama tana kusa lokaci na ƙara gajarta lokaci na raguwa lokaci na raguwa yanzu sai ka ga an wayi gari kuma yamma ta yi to amma su fa a wancan lokaci shekaru ɗarin lokacin na da tsawo mu yanzu akwai akwai karancin albarka na lokaci akwai karancin albarka na rayuwa akwai karancin albarka a komai su kuma a wancan lokacin akwai yawan albarka lokacin su na da tsawo saboda albarkar zamanin su to amma a irin wancan zamanin fa amatahu Allahu mi'ata amin ubangiji ta'ala sai ya matar da shi na tsawon shekaru 100 to wanda ya mutu na tsawon shekaru 100 me ya zama kenan ya riga ya zama ƙasa to bayan shekaru ɗari ɗin nan sun ba sahu, sa'an nan kuma sai ubangiji ya tashe shi wanda ya wannan ya matar tsawon shekaru ɗari kuma ya tashi mai shi tsawon shekaru ɗari kana tunanin ba zai tashe ka a kabarin ka ba in ka mutu kana tunanin maganar da yake cewa zai yi hisabi ya kai yan aljanna aljanna ya kai yan wuta wuta da wasa yake yi kana tunanin ranar ba ta zuwa to Allah ya ce summa sahu sai Allah ya tashe shi bayan Allah ya tashe shi kala kam labis sai ubangiji ya ce masa kam labis ai kam yawmin labis amma sai aka goge ainihin yawm din aka kawo kam saboda ainihin a takaita masa maganar kar a ja da kar a da yawa Allah ya ce masa kam labis kwana nawa kai anan lokuta nawa ka dauka nan a kwance a mace qala labistu yawman aw ba'd yace yini ɗaya nayi ko kuma wani sashe na yini ɗaya kenan bai kai yini ɗaya ba a cikin nan zaka fahimci cewa lalle muminai salahai shahidai idan suka mutu duk tsawon kwanciya da suka yi a kabari za su tashi kamar ba a yini ɗaya ba duk tsawon shekaru da suka yi za su tashi kamar ba su a kabarin nan ba za su tashi kamar wanda ya kwanta bacci ne ya farka to wata rahama ce tafi wannan jama'a ka kwanta shekaru aru aru a makwancinka ranar da za a tashe ka sai ka ji kamar ɗazu ɗazun nan da ka kwanta ka farka yanzu kaga wannan rahama ce ta ubangiji ta'ala dan Allah ko dan wannan ba za ka nemi zaman lafiya da ubangijinka ba ko dan ka kwanta kai irin wannan kwanciya din a kabari a tashe ka ranar alkiyama ka ji kaman wasu yan sakanni kai kawai a kwance a kabarinka fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm na nuna maka mumini in ya aka tashe shi ranar alkiyama bai san tsawon kwanaki da ya a lahira ba a barzahu ba ina fata an fahimta domin ubangiji ta'ala bai so ya ɗanɗana wa annabi uzair tsawon kwanciyar da ya mace na shekaru ɗarin nan ba saboda salihin mutum ne shi ina fata an fahimta to amma in wanda yake in wanda yake ba mutumin kirki ba ne aka yi masa irin wannan matarwar shekaru nawa zai ji yayi tsakani da Allah ko awa ɗari aka ce kai a kwance awa ɗari ne ba kwana ɗari ba don Allah ya zaka yi to kuma a kabari to Allah ya ce kam labista kwana nawa kai kala labista yawman aw ba'da yawm yace yini ɗaya ne ko kuma wani sashi na yini sai Allah ya ce masa bal labista yawman bal labista mi'ata ami ba haka bane bal anan ittirab lil ittirab al intiqali ba wai batun haka bane labista mi'ata amin shekaru ɗari kai a nan a kwance don a nuna masa cewa shekaru ɗari ya yi a kwance tunda shi yanzu an dawo masa da ransa an tashe shi to don a nuna masa iko irin na ubangiji sai Allah ya ce fangur ila ta'amika wa sharabik lam yatasanna ka duba abincinka da kuma ruwan shanka bai lalace ba wanda ya mutu tsawon shekaru ɗari har ya zama ƙasa to kuma in har shi ya zama ƙasa min babu aula abincinsa da abin shansa me zai zama ai babu labarin abinci kenan ina fata an fahimta to amma dan Allah ya nuna masa iko ba a lalata abincin ba kuma ruwan shan sananan ba abin da ya fada cikin ruwan yana nan gare yanda yake an nuna masa ikon ne a karan kansa shi ina fata an fahimta Allah ya ce ka dubi abincinka wa sharabika da abin shanka lam ya tasanna bai lalace ba wanzur ila himarika to ga wani abu mai rai din shi ma nan bari ka dubi yadda za mu tashi halittarsa Allah ya ce wanzur ila himarika kalli jakinka wali naj'alaka ayatan linnas dan ka zamo aya ga mutane su tabbatar wa kawo su cewa fa in muka matar da su tabbas akwai ranar hisabi za mu tashe su naj'alaka ayatan linnas sai Allah ya ce wanzur ila al-idham ka dubi kasusuwan wannan jaki naka yana tsaye yana kallon abin mamaki ga jaki ya riga ya zama ƙasa ga ƙasusuwa duk sun zama ƙasa shi kenan sai Allah ya haɗa ƙasusuwan jakinsa yana ji yana gani ƙwarangon ga ƙasusuwan jaki Allah ya ce wanzur ila al'izami ka dubi wa'annan ƙasusuwan kaifa mun shizuha yaya za mu rika ɗora wasu akan wasu a ɗo ainihin ƙasusuwan ƙofato a jera su kuma a ɗora na ainihin zira'ai a ɗora su na idan sawu na gwiwa na cinyoyi da sauransu ka dubi yadda za mu riƙa ɗora kowanne akan kan ɗan'uwansa kuma bai rushe ba Allah ya nuna masa yana tsaye yana kallon abin mamaki kaifa nushi zuwa yaya za mu taso da su mu ɗaɗɗora kowa kowanne akan sun ma na naksuha lahma da kuma yadda za mu ainihin suturce su da nama a sa fata da komai ka tsaya ka dubi yadda za mu yi shikenan annabi uzair yana tsaye yana kallon abin mamaki ya ga ƙasusuwa sai haɗuwa suke wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan a cikin lokaci dan kankani saboda ubangiji ta'ala ya nuna maka ikonsa yana tsaye kawai sai ya ga kashi da rai kashi na jaki su kyalatan jaki yana tsaye kuma sai yake gani a suturce can da nama a suturce can da nama a suturce nan gaba ɗaya aka suturce jikin jaki gaba ɗaya da nama aka zo da kuma fata aka yi ainihin yafa eh, fatar akai aka lullube da wannan fatar sai ga ga jaki na rintsa ido yana kaɗa jelarsa da ransa ubangiji ta'ala ya dawo da jaki da rai falan ta bayyana lahu lokacin da annabi uzair ya ga wannan ya ga yadda ubangijinsa ta'ala ya yi kala sai ya ce a'lamu na yi yaqini yanzu na gani a ra'ayin yaqin idan da can ba ra'ayil ba ne ilmul yaqin ne to yanzu ya zama ya yaqin yace a'lamu domin lafazin al'alima yana zuwa da ma'anar al-yaqin ina fata an fahimta kala ce yace a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir lalle na tabbata ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tsoronsa ya sa mana sanin cewa lalle akwai ranar da zai tashe mu duk tsawon kwanciyar mu da muka yi a kabari zai mana hisabi abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik